الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مزيدا قم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أيها المسلمين من أبو ديال الله سبحانه وتعالى بقوة بقومي وندي قدامة شكين رحمة شد أمن شيء وصل أيوم تكاودي دي وندوك من الله سبحانه وتعالى يسجى من البركة في أيوم da fatan yi wa musulmi ba mu manta ba ga shi yau ma Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da mu cikin wannan masallaci na masjidu abi huraira wanda muka saba muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan unguwa ta kai goma street a cikin uh, abuja uh, ba dan komai ba sai dan gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma wanda idan ba a manta ba yau muna kukuku sai uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina ta shekara 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladiya annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da farko muna ba da hakuri bisa lati da muka yi ya kamata a ce a yanzu haka mun kai kamar minti ashirin ko goma da fara karatu amma sai aka samu dan aka fi daga wanda ya zo dauka na Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana amma idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta tara a cikin suratul munafiqun ko wanda insha Allah ta'ala yau zamu maimaita ayar sai kuma mu ci gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko amma kafin nan ga tambayoyi wanda yake cewa assalamu alaikum malam tsakanin iyayenka da kuma iyalanka wane ne ciyar da su ya fi zama farilla a kanka lallai babu shakka Allah subhanahu ta'ala ya bada umarni akan mutum ya ciyar da iyayensa idan har iyayen ba su da karfi wannan shine sharadin sai idan ba su da karfi da za su iya daukan nauyin kansu to nan ya tattara ya koma kan mutum mun fahimta su kuma iyalai komi kudin su komi abin da suke da shi haƙƙin yana kan kai to sai iya zamo ga haƙƙin iyayenka ga kuma na iyalanka dukkan su kuma suna da bukatar ka musamman iyayen ba su da abin da za su iya rike kansu kai ne kake da karfin da zaka rike su ga kuma iyalanka to a wannan wajen wane ne ya fi haƙƙi a kanka wanda ya fi haƙƙi a nan wajen su ne iyayenka saboda nassin alƙur'ani mai girma ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana a cikin suratul baqara aya ta 83 wa in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah bi Allah ce wa bil walidayni ihsana alƙawari da Allah subhanahu wataala ya cikin banu Isra'il Allah ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah sai Allah ce wa bil walidayni na iyaye kuma a kyautata musu mu fahimta sannan aya ta biyu suratul nisa aya ta ashirin da uku, ubangiji ta'ala yake cewa wa'budu Allah wa la shai an yi yake wa bil walidayni ihsana hakanan wannan aya ta 23 ita ce take cikin suratul Isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah 63 ita ce cikin suratul Nisa wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa'budu Allah wala la tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidayni ihsana daga Allah yayi magana akan abota ta mai shi kadai sai ce iyaye kuma kyautata musu kaga magana ta kare mun fahimta sannan da fadan Allah subhanahu wataala da yake yake labarta mana a cikin suratul an'am aya ta 151 qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an sai wa bil walidayni iyaye a cikin samu kaga duka waɗannan nasoshi na alqur'ani sun tabbatar da cewa babu wanda yake da haƙƙi akan ka na farko bayan haƙƙin Allah sai wa sai iyaye bari ku ci hadisi ya tabbata cikin cikin sai bukari biyu ya fara tabbata dubu biyu biyu da da sha biyar hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 2743 waɗansu mutane ne guda uku suka fito suna cikin tafiya sai dare ya mutu da dare ya yi sai suka ce bari su shiga cikin kogon dutse su huta suna shiga cikin kogon dutsen sai wani dutse ya taho wannan daga wajen Allah ne sai dutsen sai ya rufe ko ba babu ta inda za su iya fita kowa sai ya yi tawassali da aikin shi na alheri akan Allah ya fitar da su daga cikin wannan dukar ɗaya daga cikin su sai ke cewa ya Allah kana li abawayya ina da iyaye na guda biyu duk da yana da iyalai ba yace ina tahowa da babu abin shan su na nono ba na iya kai wa iyalai na su sha sai na kai wa iyaye na sun sha tukunna har wata rana na zo na same su sun yi bacci na zauna ina gefe har sai da suka tashi suka karfi nonon suka sha tukunna kafin na kai wa iyalaina ya Allah idan na yi aikin nan dan kai ne to ya Allah ka buɗe mana wannan dukan mu fita a ciki sai dutse ya rufe ya tabbata cewa kenan hakkin iyaye ya fi nawa ya fi na iyalanka ina fata mana fahimta iyaye ba za ka iya canza su ba amma mata za ka canza ta za ka samu wani ya canza mata sun kai tamanin mutum ya saki mata ba laifi ba ne idan jariri ya yi dalili manzon Allah sallallahu alaihi ya saki mata ya saki mata shi Hafsa da ya saki Hafsa tun kafin ta fita a gidan tana kokarin tattara komatsanta da kayayyakin da za ta fita kenan sai malaika Jibril alaihi salam ya zo sai yake cewa راجعها فإنها صوامة قوامة وكانت janna. Ka الجنة da لإذا mai azumi ce mai yawan kiyamu sai ce kuma mata kace a gidan aljanna an buga ta maganan ma ka sallame da babu amma yanzu ta duniya idan ka sallame ta wayar ce ka dawo ta sai ya zuwa baka kuri Allah madaukin suke gafarta mana sai wannan mai tambaya yake cewa malam jiya ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi guda tara kana nufin kwaya tara ko kuma na shekara tara ai in ba kuma ta ba na faɗi maganan ibn al-qayyim ne a cikin zadul ma'ad mujalladi na tara. wanda yake cewa wa kana fadduhu fi sanati thaniyati min al-hijra am fallan tayin a shekara ta biyu ta hijira ne ko fa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa qad sama tis'a ramadanat man zan Allah ya rasu ya yi azumi ramadan guda tara in an ce ramadan ko wace shekara ke nayi ko wace shekara sai dai guda tara haka man zan Allah sallallahu alaihi wasallam yi zan can da nake dibin kina sai wannan mai tambaya yake cewa zaka iya bin fasiki sallah fasiki nau'i biyu ne akwai alfiskul akbar akwai alfiskul asgar akwai fasikanci babba wannan kafinci ne automatic irin fasikanci irin na shedan wanda Allah ke saka an amri rabbihi a cikin suratul kahfi Allah ya ce ya riga ya fita daga cikin lamarin ubangijinsa wanda ya fita daga cikin lamarin Allah baya tare da Allah wannan kafiri ne automatic akwai kuma al-fisqul asghar karamin fasikanci shine mutum ya dinga kan sabawa Allah dan nan da can wannan kuma da gafara Allah da san salloli azumi da kyauta da waye Allah zai yafe mu mutum mun fahimta amma wancan Allah ba zai yafe maka ban batakar baka tuba ba tun a gidan duniya ina fata muna fahimta to wannan shine fasiki to idan fasiki ne babba ne wanda shi a zuciyar shi ma ba musulmi bane kafiri ne ko munafiki ne to wannan bai halatta maka bishi sallah ba bai halatta ba amma shi fasiki kamar yadda malamai su faɗa idan karami ne dan mai dan tattaba saban Allah ne sai kuma ya kasance babu wani wanda ya fi shi wanda ya iya karatun sallah da zai iya yin limanci to sai a hakura abu wancan din saboda ba yadda za amma idan akwai wanda ya fi shi to sai abu wancan ai kaman kun samu shirin ne mata maza kawai a ce maka mutum mata maza ne shi namiji ne ko mutum shi za a yi sallah ga kuma wanda ba mata maza ba to ko da shi wancan wancan ba mata masa ba bai kai wancan karatu ba to wancan kan za a gabatar da yi sallah ba wancan mata mazan ba kamar dan zunin ne mutum a ce an yi shi ta hanyar zina idan aka zo sallah wanda ba dan ba shi ke kamata ya jagoranci mutane ko da shi ne babban malami shi kuma wanda dan zina a cikin garin gaba daya ba shi zai sallah ba sai idan babu wanda ya iya kyanza da yin sallah sai shi to sai a ce ya zo ya jagoranci mutane domin idan ana sallah sharadi ne daga cikin rukunai na sallah shine al-qumanina nutsuwa domin idan ana sallah aka ce maka na dan zina ne kana sallah kana cewa hanya kuwa ka ga mutum yana sallah hankalin shi baya wata haka ne to idan ba dole ba ba za a buƙatar sallah ba sai wani ce kuma menene bambancin fasiki da da mujrimi shi fasiki game da na faɗa wancan kashi biyu da na faɗa shi kuma mujrimi mai saban Allah mai laifi an ce mujrimi shine criminal an ce mutum criminal ne ya dan watakila yana kisan kai yana zina yana shan giya yana waye da sauransu wanda shine mujrimi mai laifi kenan wanda idan ya tuba Allah zai yabe mai shi kuma wancan fasikin da ce muku idan bai tuba ba Allah ba zai yabe mai ba saboda automatic kaji shi kafiri ne kafiri kuma idan ya mutu innal munafiqina fi dabbi asfal min an-nar haka nan kuma wanda yake mushriki shi ma din Allah subhanahu wataala ba zai taba yafi bai ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wataala ya gafarta mana malam mutafakan ayat da muka kwana bismillah يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah la tulhikum amwalukum kada ta shigaltar da ku amwalukum dukiyar ku wa la auladukum ko ƴaƴan ku an zikrillah akan ambatan Allah Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wadannan suna daga cikin mutane masu hasara Allah ya gafarta mana a nan ayar haddara Allahul mu'minin min akhlaqil munafiqin Allah yana gargadi ne da zuwa ga mu'minai akan tabi'ar munafiqai saboda munafiqai idan ba kuma ba a baya lokacin da aka je yakin ghazwatu banil mustalaq hadisi hudu hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 2772 sunan na tirmidhi 3214 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 19285 da 295 da tamanin da da da da da da da da da da da biyar biyar talatin talatin hudu lokacin da aka ce gazwatu bani muttalib sai aka samu fada tsakanin mutumin da yake garin madina da mutumin da yake garin makka shi mutumin da yake garin garin garin makka shine jahja shi kuma wanda yake cikin garin madina ne sinan sai suka samu musayan sawu yawu da aka samu musayan yawu aka samu fada sai shi sinan wanda yake cikin garin madina an ba an fara kenan sai je fada wa abdullahi bin ubay bin salul shi kuma shugaban munafikai kenan sai ce a wato mu ne muke yan gari mu za a ci mutuncin sai ce to wallahi ka saurara ku ci la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta tuqaw kun ji da dalili kenan kada ku ciyar da dukiyar ku ga waɗannan da suke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sun watsi a kusa da manzon Allah sai a ciyar da dukiyar abin da yake nufi shine idan har waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taimaka musu a gaban manzon Allah ba sai a waje kaga kenan gobe ba za su ƙara jawo wajen manzon Allah ba kirki ne ba ina fata kuna fahimta sai kuma ya ƙara cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al minha al idan mun koma garin Madina la yukhrijanna al-a'azz waɗanda suke mabuwaya masu ƙarfi za su fitar da waɗanda waɗanda suke kaskantattu daga cikin gari irin gorin da na faɗa jiya akwai mutumin da in su yan gari ne sai su fara gori cewa kai da kake ma bako bako yau ka zo garin nan mu ne yan garin nan babana ma a garin nan aka shi wannan bori ne wanda yake mutum ba zai taɓa samun lada akan shi ba ina ba da muna fahimta to wannan magana da suka faɗa da cewa kada a ciyar da dukiya ne idan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shi kadai shine Allah a can aya ce walillahi khaza'in samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahun to shine anan Allah yayi gargadi ga mu'minai kada su dauki siffa irin ta munafikai kada ya zama kudin su ya kasance ba zai musu amfani wajen taimakawa addinin Allah ba domin su munafikan Allah ya madaukin sarki ya labarta mana suna cewa shagalatina amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ko shagalatina amwaluna kudin ya shagaltar da mu shagalatina amwaluna wa ahluna da iyalanmu to wannan shagaltar da su da ya yi shi ne Allah yake gargadi ga mu'minai kada kudin su ya kasance ya shagaltar da su akan ambatan Allah shi sa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah la tulhikum ay la tusghirukum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada kudinku da dukiyarku da kuma ƴaƴanku su shagaltar da ku akan ambatan Allah domin akwai mutumin da saboda kudin shi ba zai samu damar ma da zai da zai yi sallah ba saboda kuɗi wani ba zai samu dama yi azumi ba sai ce maka wai shi yana da ulsa ko kuma mai dini a a shi bai da lafiya wani saboda jin kuɗi sai ya zamo ga aikin Allah yayi ba zai yi da kuɗin sa ba wani kuma akan ƴaƴansa yana tunanin a'a gware ya tara ma ƴaƴan shi kuɗin idan idan ya mutu ya zama ƴaƴan shi ba su yi wahala ba duk irin waɗannan kuɗaɗe da ƴaƴa suna yin tasiri a cikin rayuwa ta ɗan adam ta inda ɗan adam ma baya iya samu ya bautata wa Allah shine Allah madaukin sarki yake labarta mana su waɗancan munafikai kuɗin su ya tagartar da su akan su suna ganin cewa su ne manya ba za su ciyar da dukiyarsu domin a taimaki addinin Allah ba to shi shine Allah yake yin gargadi da mu'minai kada ku kuɗaɗen ku da ƴaƴan ku su shagar da su shagaltar da ku an zikirillahi ina fatan kuna fahimta domin ambatan Allah a nan da ake nufi idan ka duba cikin zadul musir fi ilmi tafsir na ibnu jawzi mujalladi na takwas shafi na 277 yace zikrullahi da ake nufi a nan wajen shine as-salawatil khams salloli guda biyar kada kullun ka da ayyanka su shigantar da kai ba za ka dinga yin salloli ba waɗansu malamai suka ce a'a qira'atul qur'an karatun Al-Qur'ani. kada kudinka da dukiyarka kada kuma ƴaƴanka su shigar da kai ba za ka dinga iya karatu alqur'ani ba akwai wani mutum a cikin wannan garin suka samu hatsaniya shi da shi da shi da shi da wani limamin da yake unguwarsu wannan limamin yana zuwa suna yin sallah da shi da wannan alajin wata rana alajin sai ya gayyaci wannan limamin ya ce yana so ya zo gidansa da ya zo gidan shi suka zauna bayan an gama tattaunawa to ashe shi aladin ya ajiye waɗansu daloli a gefe shi kuma malamin da ya ga dalolin ya tashi zai tafi ɗauko alƙur'ani sai fito wannan dalolin sai ya zuba a cikin alƙur'ani sai ya ajiye sai ya tafi abin abinsa shi tunaninsa kada a bar wannan kudin watakila wani a zuwa a yi asarar su ba a gansu ba a zarge shi tunda shi ne zo na kusa da wajen sai ajiye su a cikin alƙur'ani ya tafi kwana biyu mai gida ya tambayi matarsa ina wannan kudin sai aka ce ai malam da ya zo na wajen shi kenan malam ya dauke kuɗi malamin alaji ya ce ba zai ƙara zuwa masallacin sallah ba saboda ma ba su da liman farawo kawai kwana biyu har sai da aka yi shekara dama azumin wata ramadan bayan shekara guda sai mata shi ta ce kai kada mu zo mu zargi wannan malamin alhali bai yi ba kawai sai alaji ya je kira shi ya ce malam ina zargin ka tsawon shekara guda amma yau zan faɗa maka akwai kuɗi na da aka ɗauke min a cikin gidana kuma kai ka zauna a wajen ina zargin ka sai ce haka ne sai ce yi. Eh. sai ce a'a mu je gidanka ana zuwa gidan sai ɗauko alƙur'ani iya ɗauko alƙur'ani sai buɗe sai ga kuɗi sai fashe da kuka shi malamin sai fashe da kuka sai alhaji yake to a ah, tunda an ga kuɗin kuma me yasa ka dinga kuka sai ce ai ina nadama ina mamaki akan cewa musulmi da yi shekara guda bai iya buɗe alƙur'ani ba shekara guda ba buɗe alƙur'ani ba sai a ranar to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da zikrullah shine idamatu zikr shine mutum ya limanci yin ambatan Allah Wadan waɗansu malamai suka ce a'a la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada kuɗin ku da kuma 'ya'yanku su shagaltar da ku akan ambatan Allah ma'ana kada kuɗaɗen ku da kuma ƴaƴayenku su hana ku yin aikin hajji in ji wasu malamai domin akwai wanda iya da damar da zai je aikin hajji ya soke farali amma ba zai je yi ba saboda tunanin wataƙila idan yana yawan zuwa kuɗin shi zai kare ƴaƴan shi kuma za su shiga cikin wahala ai kuma su yi wannan tunanin amma ibn ashur a cikin tahrir wa tanwir yake cewa an zikrillahi nan kalmar musta'malatun fi ma'anayihi الحقيقه والمجال ita wannan kalma da Allah ya ce la tunikum amwalukum wa la auladukum an to zai iya daukan ma'ana guda biyu ko dai a hakika ne ita ayat zikrillahi an bakan Allah zikrullahi kuma a'a majali ne ma'ana an alkalma ce an sanya ta wajen amma ba shi da ake nufi ba kamar yadda wadansu da yawa daga cikin malamin tafsiri sun ce zikrullahi shi ne jami'ul fara'id dukkan abin da Allah ya farlanta mun bayyana ashe kenan zikirullahi an zaka iya dauka shi eh hakikan zikirullahi ambatan Allah domin ita ibada malamai suka ce kashi kashi ce akwai al-ibadatu al-qawliya akwai ibada da ake yin ta da baki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mun gane akwai al-ibadatu al-qalbiyya akwai ibada da ake yin ta ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mutum ya shaida da cewa Allah shi kadai ne kuma manzon Allah annabin Allah ne mun fahimci wannan akwai al-ibadatu al-maliyya akwai ibada ta kuɗi mutum ya ɗauko kuɗin sai dinga taimaka ma addinin Allah wannan ma nau'i ne na ibada mun fahimta akwai al-ibadat al-badaniyya akwai bauta na gangan jiki gangan jikin ka yanzu shi ya ɗauko ka zo nan domin ibada wannan ma nau'i ne na ibada to za ka samu wani musulmi ya tattara waɗannan gaba ɗaya babu wanda baya ina fata mana fahimta shine Allah ce la tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah to idan muka dauki zikrullah anan a matsayin alhaqiqa haka ne yake ambatan Allah to ambatan Allah yana da muhimmanci a cikin rayuwa ta dan adam hadisi ya tabbata a cikin sunan nabi 3377 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ala ukhbirukum بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله yanzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaya wa sahabbai shin baran ba ku labarin abin aikin da yafi komai alheri a cikin ayyukan da za ku yi a duniya ba aikin da yafi muku daraja a wajen Allah aikin da yafi mutum ya cira kuɗi na zinari ko azurfa ya ba da shi sabilillahi aikin da ya fi ma mutum ya je wajen jihadi ya ɗauki takobi ya jaki wuyan kafiri ko kafiri ya jaki wuyansa ku duba matsayin jihadi ba sai manzon sai sahabbai suka ce eh a faɗa mana ya Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zikrullahi ambatan Allah ka duba cikin littafin alwabin sayyid shafi na 88 ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa la yaiba lisanuka kada harshenka ya bushe face harshenka ya wuce ya kasance a cikin kullun a cikin ambatan Allah kake idan har harshen ka bai kasance kullun a jike ba in an ce a jike yanzu idan mutum yana motsa bakin shi a bakin ya wuce dinka yawo to harshen ka ya kasance a jike da ambatan Allah idan bai kasance a jike da ambatan Allah ba tarabbaba bi kulli filin wa lafzin wa fuhsh to wallahi harshen ka zai jike da ƙarya harshen ka zai jike da zamba harshen ka zai zai gushi zai jike da ƙarya harshen ka zai zai jike da alfahsha sai ka ga mutum kullun a cikin ƙarya yake wani dattijo yana zaune a kofar gida shi da jigan su suna zaune suna gida kawai sai kakan sai ya hango wani mutum yana tahowa malamin wannan jikan na ne sai daga kan shi kakan sai ya ce ma ba ta shi da kuye ga malamin ku nan kada ya kama kai da ke ya ce me yasa baka je makaranta ba kun san ita ƙarya kanta ana gadanta a wajen mutum musamman a wajen iyaye da kakanni yana faɗa wa yaron ta shi ka ta ka kuya kada baban ka ya dake ka ce malamin ya dake ka ce baka je makaranta ba sai bu dan bakin wannan jikan sai faɗa wa kakanka sai ce a ah, ka kwantar da hankalinka ai shi malamin dama na bashi labarin cewa kai ne karasu yanzu ma zuwan da ya zo ne ya yi tafiya <laughs> kaga yaro har ya zama professional magana yake har ya wuce kakansa ba kakan ba ya san ya fa dalilin da ya sa yake zuwa makaranta an shafa ba shi ne kawai ba amma yace ka shiga kuya Allah ya gafarta mana ubangiji ta ala ce la tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ambatan Allah malamai kamar yadda Abdullahi bin Aun a cikin sirru ala ibn Bala mujallaji na shida shafi na ɗari da da sittin 364 yake cewa zikrun nasi da'un ambatan mutane cuta ne wa zikrullahi gawa amma an ambatan Allah magani idan kana so ka samu magani a cikin abin da yake damun ka to ka kasance kullum kana cikin ambatan Allah kana ne tuna Allah Allah ya maka ni'ima Allah ya maka kaza wannan ma tuna Allah ne amma akwai mutumin da baya tuna Allah ne ni'ima kullum yana kallon wani akwai mutumin da idan zuciyar shi take kashe ma kullum tunanin shugaban kasa yake shi ya kamata ma kawai ya zama shugaban kasa ne ba sai ya zama shugaban kasa zai gode wa Allah عبد الرحمن بن ناصر السعدي أشكل كتاب سيفيد كريم الرحمن شافي ندري بيده yake cewa alƙalbul mu'azzal an zikirin duk zuciyar da ta kasance ta juya ba ta ambatan Allah kalbal baitul qaris kamar gida ne wanda ke rushe shi gidan bai da amfani idan gida ya rushe iya da amfani a wajen Allah yanzu gida idan ya rushe iya da amfani a wajen ne shi bai da amfani to haka nan idan mutum ya kasance baya ambatan Allah bai da amfani a wajen Allah Allah madaukin sarki yace la tunhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 118 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabidu dinahu bi adab min ad-dunya saboda bala'in san kudi akan wayi gari wani mutum kafin a kai yamma ya koma kafin wani mutumin kafin yamma garin Allah ya waye daga yamma zuwa garin Allah ya waye ya koma kafiri me ya dalili ya bi dina hu bi abdul da duniya sai yadda addinin sa da dan wani abu na kudi na duniya yanzu akwai mutane musamman mutane mu a karkara mutumin da idan aka ce ya koma kafiri a bashi kudi wallahi na koma koma kauye ku gani mutanen mu da dama suna komawa ɗan shi'a ba don komai ba saboda ne saboda kuɗaɗe da ake ba su ɗan shi'a za su zo su siya ma mutum keke na fef shi kuma dama bai da kokobo ɗan shi'a su zo su ba mutum jari dama bai da kokobo idan an ce ya koma ɗan shi'a ya dinga zagin abubakar da umar zai zaga ko ba zai zaga ba zai zaga shi yasa yake da hatsari a cikin rayuwa ta dan adam a ce yau kana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatsari ne da girma ka zagi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ni ban taba ganin taqiqin mutum irin da shi ba an ce wannan dan aljanna ne kai kuma ka ce a'a dan mutum ne aljanna ne yake dan aljanna kai kuma ka ce a'a to waye ma hukaci anan idan kana neman kasa ma hukaci ai kanka mata shiya wanda bai da aiki sai za kai qur'anin nan da kuke gani su suna da qur'ani kuma da ba ba su yadda da alqur'ani ba amma ku gano wani zai iya cewa to ai ɗan shi an wata kila akwai wani ɗan shi'a da ya sani shi ba haka yake ba ɗan shi'a ibnai a shari'a su goma sha biyu ne kala kala har goma sha biyu akwai waɗanda su aliyu shi ne Allah akwai waɗanda su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asali ba shi ne annabin Allah ba asali aliyu ne wai shi manzan Allah da aliyu kal ghurabi bil ghurab wa dhubabi bil dhubab kamar hankaka da hankaka ne kamar a ce a tsaga kara wai lokacin da mala'ika jibril ya taho da sako zai kawo ma zai kawo abiyu kawai sai ga manzon Allah to tunda kamannin su iri ne sai ya rikide kawai sai baiwa manzon Allah alhalin aliyu ya kamata ya ba yanzu anan me suke nunawa aliyu shine wa annabin Allah shi fa musamman in ka je Iran ko a TV in ka sa channel din Iran in suna kiran sallah ashhadu anna aliyan rasulullah take jiwa ko ku taba jiwa Allah ya gafarta mana to shine Allah ya ce la tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada kudaden ku da kuma ƴaƴan ku su shagaltar da ku akan ambatan Allah sai Allah ya ce wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul fasiqun amma ku kuma ita ayan ya ayyuhal ladina amanu la tuhikum amwalukum nan intiqalun min kashfi khitab al munafiqin Allah ya dauke zancen daga maganar munafakai kuma an koma da zancen zuwa ga sha'anin muminai akan su dinga tazakkuru billahi azza wa jalla su dinga masu tuna Allah subhanahu wa ta'ala wal infaqu fil khairi wal infaqu fi sabilillah sannan kuma su dinga zuwa suna ce da dukiyarsu domin daukaka addinin Allah shine Allah mafakin sarki yake cewa wa man yaf'al zalika duk wanda bai aikata haka ba fa ulaika hum al-khasirun to waɗannan su ne masu hasara anan wajen akwai ifadatul hifz wa man yaf'al zalika nan asru sifati al-fardi hu nan Allah ya ta maganar akan waɗanda suka ki hannuwa akan su dinga ciyar da dukiyarsu ko su yi ambatan Allah shine Allah madaukin sarki yace su ne kadai al-khasiruna ka fi duniya kamar dai a nan gidan duniya laisa khasirun ghairuhum kamar babu wani mai hasara sai su kadai amma duk da yake akwai sauran mutane waɗanda su ma idan ba su aikata abin da Allah yake so ba su ma din sun kasance cikin masa hasara ina fata mana fahimta shine Allah ce wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wannan nan suna da cikin masa hasara domin duk mutumin da ya kasance cikin masa hasara ya gama tadewa babu shi babu nasara duniya da lahira anan idan mutum yana son ya rabauta duniya da lahira to ya kasance cikin masu ambatan Allah ya kasance cikin waɗanda dukiyarsu za ta musu amfani wajen taimaka ma addinin Allah sai Allah ce mai وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأخرجني Ubangiji ta'ala yake cewa wa an fiku min ma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai ce wa ɗaya daga cikin ku fa yaqulu rabbi laula sai ce ya ubangiji ina ma akhartani ila ajalin qaribin ka jinkirta mun zuwa dan wani lokaci makusanci fa asaddaka sai in dinga yin sadaka wa akun min as-salihin sai in kasance cikin mutanen kwarai ubangiji ta'ala bayan ya ce musu kada kudinku da kuma 'ya'yanku ta shagaltar da ku akan abatan Allah sai kuma Allah ya ƙara canza akalan maganar cewa wa anfiqu nan wa anfiqu ana magana da sahabbai sannan ana magana da dukkan al'umma duniya ni na shiga kai ka shiga ku kun shiga kowa da kowa ya shiga ubangiji ta'ala yake cewa wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum min anan tabdiziyan wani abu daga cikin abin da aka azurta ku saboda adalci na Allah bai ce ka tattaro duk abin da ka mallaka ba sai aka ce min daga ciki ka dan ibo wani abu ka bayar ai babu wahala yi ka ibo wani abu ka dan ka bayar amma inda Allah ce waye a ibo gaba daya ai mutum zai ji wani abu a ransa amma sai Allah ce a ibo min huna tabi'iyya wani shashin abin da kuke da shi ku dauko da muku taimaka ma addinin Allah ubangiji ta'ala ce wa anfiqu kalman anfiqu da kuke ganin ta ma'ananta al-ikraj mutum ya fitar da wani abu da yake da shi shi ma'anin al-infaq idan mutum ya ciyar da wani abu to da Allah yake bashi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 55 hadisin ya kara tabbata a cikin ah, sahih bukhari 46 hadisin ya tabbata cikin sahih muslim 1002 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa duk mutumin da ya cire kudin sa domin ya ciyar da iyalansa yana mai neman lada a wajen Allah to za a rubuta mai lada amma idan ka cire wani abu daga cikin ka domin ka burge ka ne ba wai ke kana tunanin ka samu lada bane dan ku sani ciyar da iyalai Allah yana rubuta ma mutum lada amma akwai mutum da zai fitar da kuɗi domin a haska kawai a nuna mutane to nan mutum bai da lada komai a wajen Allah ina fatan kuna fahimta shi sa manzon Allah ce yahtasibuha wanda yake neman lada a wajen Allah to Allah zai rubuta mai sadaka kamar yayi a wajen Allah shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa wa anfiqu kuciyar mimma razaqnakum kalman anfiqu ya zo cikin alqur'ani mai girma guri 18 kuma a cikin surori guda 12 goma sha nawa a surori guda nawa sura goma sha 12 suratul baqara aya ta 195 ya tabbata 254 ya tabbata cikin suratul baqara 262 267 suratul nisa aya ta 34 39 suratul tauba 53 suratul ra'd aya ta 22 haka a cikin suratul furqan aya ta 67 haka a cikin suratul yasin aya ta 47 suratul hadid aya ta 7 da aya ta 10 jumu'a aya ta goma da ta goma sha ɗaya munafikun aya ta goma suratul tagabun aya ta goma sha shida suratul talaq aya ta shida to yanzu malam ka babu na cikin suratul furqan aya ta 67 to ba mu na cikin suratul hadid آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما رزقناكم مما جعلكم مما جعلكم مستخلفين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم wannan shine kadan ba mu da lokaci amma shi kenan mun gane Allah da ya ce wa anfiqu ya zo cikin alqur'ani guri 18 a cikin surori guda 10 ina fata muna fahimta Allah ya ce ku fitar da dukiya ku ciyar mimma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku dan ku san cewa kudin ba naku bane na Allah ne shi ta Allah ke mimma razaqnakum shin abin da muka azurta ku saboda ne min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikin ku samu damar da za ku yi idan ka duba cikin littafin riyadu salihin mujalladi na biyu shafi na sittin da shida in ji muhammad bin sada al-usaimin yake cewa rahimahullah ينبغي للعاقل أن ينتهز فرصة فرصة ya dace ga جموني ya kasance ya samu damar da zai dinga bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala fursata sihata wal farar mutum yayi amfani da damar da yake da ita opportunity da kake da ita da lafiyar da kake da ita domin ka bautata wa Allah ibn abdul bar a cikin littafin at-tamhid mujalladi na 12 shafi na 22 ibn abdul bar yake cewa yanbaghi lil aqil ya dace ga mutumin da yake mai hankali ya dace da mutumin da yake mai hankali ya yi amfani da damar da yake da ita domin ya yi aikin alheri ko da ƙanƙantar aiki ne kake tunani ka yi aikin farubba ma gushiyar lahu ƙalli ha, domin allah zai iya samu maka da mafi ƙanƙantar abin da ka ke tunani duk wani abu da ka samu dama ka yi ƙoƙari kai domin damar da kake da ita a yau ne da kake numfashi a yau ne da kake duniya daga ranar da baka a duniya to sai ka yi sa'a in ba ka yi aikin alheri a dinga tana ka idan ka yi aikin alheri sai ce Allah sarki wani Allah gafarta mai sai a tuna da kai amma idan ba aikin alheri kai ba mutane ba za su tuna da kai ba mutum ya yi amfani da damarsa ya fitar da dukiyarsa aisha rabbi lawa an haka na azumi aka kawo mata dirhami dirhami 800 kamar kai ne a kawo maka naira miliyan takwas ko a kawo maka dubu ɗari takwas kuma baka da kokobo ana kawo wa sai ta kira yarinya ta tace kai ma wani kai ma wanci kai ma wanci sai da magariba ta yi sai ta kira ita wannan yarinya ta ta take ce mata dafa mana abinci mana ki dafa mana abinci sai take cewa ba mu da kudin da za mu dafa abinci wannan kudin da aka kawo ai da kin iya barin ko da dan dirhami ɗaya ne mai iya siyan naman da zamu dafa domin ki da baki da shi Ta ce zakirtini law law law zakirtini la zakartu wallahi da kin tuna min, ai da na tuna ni na manta saboda su alherin ne a zuciyarsu shi sa shekul isaac ibn taymiya a cikin littafin naqdu ta'sis al-jahmiyya mujalladi na biyu shafi na 239 da shafi na ɗari biyar da ashirin da tara yake cewa an nufusu tsayiba taltabzu bil ihsani wal kai zuciya wacce take mai kyau kullum sha'awarta tana jin daɗi ne da yin aikin alheri da kuma kyautatawa kun sa akwai mutumin da idan bai aikin alheri ba baya jin daɗi akwai kuma mutumin da cikin da ka taɓa shi maka aikin alheri ba zai iya yi ba ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin a cikin littafin bada'il fawaid yake cewa ita as-sadaqa laha ta'thirun ajib ita sadaka da kake ganin ta tana da tasiri mai girma fi daf'il bala wajen tunkuɗe bala'i wa daf'il ayn da tunkuɗe kambun baka mutum ya kalle ka ya lalata maka wani jikin da ko ya lalata maka matarka ko ya lalata maka dukiyarka ko ya bata maka motarka to sadaka tana tunkuɗe irin wannan abu wannan kaga yayi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin ah, sunan na Tirmidhi hadisi na 566 da 566 ah, manzo sallallahu alaihi wasallam yake inna sadaqa la tudfi ghadab ar-rabb sadaka tana tunkuɗe fushin Allah ko da Allah yayi tunani yayi fushi da kai za a za a kifar da kai to sadaka sai ta kiyaye albarkatin sadaka wallahi mutum yana da dama yayi kokari yayi aikin alheri kafin lokaci ya gure abin zai daga muku hankali a nan ne. ita kanta sadaka ba kowane mutum ake ba ba hadisi ya tabbata cikin sunan na abi dawud 1636 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi yazo daga bakin Abba bin Yasar la tahillu sadaqa illa li khamsi sadaka ba ta halatta ba sai daga mutum biyar li ghafir fi sabilillah wanda zai tafi yaki domin daukaka addinin Allah auli gharin ko wanda bashi ya yawa a ɗauki sadaka a bashi kusan akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta sadaka in ka zo kai dama ka yi ta domin Allah ya tuntuɓe maka bala'i amma kyauta kuma ana yin ta ne domin ita ma manzon Allah shi kadai shi baya cin sadaka sai dai hadaya kyauta idan ka kawo abu ka ce sadaka ne sai ce ba inna min awsafin nar kuma sadakar da zaka yi ya kasance an zahri zina ka yi ta lokacin da kake cikin wadata kana da damar da zaka yi kuma sadaka ana son zuhudin mujilli komi kankanta idan wannan zai dauki miliyan ɗaya bayar to idan kana da naira goma ka bayar duka lajin kuɗi zai mu daya ina ba ta muna fahimta idan mutum yana da dama ya ɗauki dukiyarsa zai bayar to ba da ita lokacin da yake da wadata domin hadisi ya tabbata sun sai bukari biyar ya fara tabbata shida ya tabbata a cikin sahih muslim biyu ya tabbata a cikin sunna shida saba'in da bakwai hadisin ya tabbata cikin sunna tirmidhi 680 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 12455 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad Ahmad bin Hanbal 7155 ya ƙara tabbata 7349 hadisin ya tabbata 8246 hadisin ya tabbata 9122 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na 10511 ya tabbata 10171 da 142 hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu daya dubu goma da dari bakwai da tamanin da biyar dubu goma da dari takwas da saba'in da takwas duk daga hadisin yana da shawahid a cikin musa da imam ahmad bin hanbal 4474 sahih bukhari 1036 hadisin yana da shawahid a cikin sunan tirmidhi 2343 hadisin ya kara tabbata a cikin shawahid a cikin musa da imam ahmad bin hanbal 10400 da ɗari biyar da talatin da ɗaya sha hudu da ɗari bakwai da ashirin da takwas dubu goma sha biyar da ɗari biyar da goma sha bakwai dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da ɗari bakwai da saba'in da tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqa ma kanat an zahri dina mafificin sadaka ita ce wanda mutum yi ta a lokacin da yake cikin wadatuwa tana da ta damar da zaka bayar sai ka cire ka bayar ba sai mutum ya ga masifar talauci ya fara tanka sa sai ce a bari mu fara yin sadaka to anan ayat da Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum imamu al-qurtubi yake cewa ya dullu ala wujubi isti'jali ada'i zakka ayat tana nuna a gaggauta a bayar da zakka a lokacin da domin lokacin da ina fatan kana bayyana Abdullahi bin abba wanda manzon Allah ya mai take da habbul umma malamin cikin wannan al'umma da kansa yake faɗa cewa wannan aya umum ɗinta tana magana ne akan zakka wanda yake da lokacin da zai bada zakka na kudin shi idan shekara ta yi ya cire ya bayar saboda zakka haƙƙin Allah ne amma waɗansu da yawa daga cikin malam tafsiri sun ce a'a ayar ta kunshi komai da komai da cire kuɗi na kyauta da cire kuɗi na sadaka da cire kuɗi na zakka duka daidai ne duka ayar ta kunsa ina fata muna bayyana tunda Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum kuma babu abin da aka fi so mutum yayi face idan za ka yi aikin ka na alheri ka yi shi a lokacin da mutane ba ba su sani ba hadisi ya tabbata cikin al-silsilatu sahiha hadisi na 2313 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min amalin salih man ka man istata'a minkum an yakuna lahu khifqun min duk wanda a cikin ku zai iya samun dama yayi wani aiki koyayye wanda mutane ba su sani ba to wallahi yayi shi kamar misali wani ya samu kuɗi sai kaga ya ce zai ciyar da mutum ɗari zai ciyar da mutum goma zai ciyar da mutum arba'in zai ciyar da mutum hamsin hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi ɗari takwas da bakwai manzon Allah ce man faddara kana lahu min gairi an yunqasa min ajri sa'il shai wanda ya ce mai azumi iya da ladan mai azumi ladan da Allah zai bashi fa haka za ki go ladan ka ce kan a ko a basa shi ma mai azumin za a dauko nashi a basa idan mutum ya ce da mutum goma yana kamar ya yi azumin shekara goma kenan ko idan ya yi shekara a in ya ce da mutum ashirin kamar shi kadai yi azumin shekara na ashirin saboda akwai mutumin da shi kadai yake azumi ko dabino ba zai iya cirowa ya ba wani ba wani yana da dabino a jikinsa ba za a sha ruwa sai daga yaran sai ya ya wani akwai dabinon sai ce hmm, shi kadai ne a bakina kuma kar yake amma za ka samu wani zai cire kudinsa ya ba wannan ya ba wannan wannan bayan wanda kake yi yanzu ka je saudiya ka gani yanzu ba ana azumi ba wallahi in ka je saudiya abin da zai baka mamaki laraba wannan har ce wani ya ciro dala wani ya ciro riyal ya zuba a jinka ya roƙe ke ce gobe don Allah ka dawo a abincin abun mamaki sai kaga mutanen mu na Najeriya za ka ga wani ya bai wa miliyan ashirin baya amma shi ma ana gogori wa shi yana neman sa zai je can a bashi za ka bashi ya rike ya kara zuwa ya kara cewa a bashi akwai wani a daki kuma ƙarya yake shi kadai ne kusan ɗan Najeriya ya saba yin dogon Ubangiji ta ala ce wa an fi komin malar sa sana ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku bari ku ji, bayan Allah da suka saba da yin aiki na alheri wani mutum ne farisiyun in an ce farisi wanda yake hawa kan doki yana kan doki yana tafiya a cikin dokar daji kawai sai suka haɗu da wani mutum ya gan shi ta'i ya ruɗe ba shi da abin hawa a cikin sahara ai yana bukatar taimako yana zuwa shi wannan mutum sai ya sauka a kan dokin sai ya ɗauko ruwa ya bashi ya sha yana sha sai ya ce alhamdulillah sai ya gan shi kamar yana so ya ce da Allah ka taimake ni ka hau da ni kan dokin na sannan mu fita a cikin sahara zuwa kada na mutu sai budan baki shi wannan mai doki sai ce kana so in dauke ka sai ce eh ka dauke sai ce amma ka san ni ban iya hawa doki ba dole sai ka daura na kai shi kenan shi wannan mai dokin sai ya daura shi a kai ya kama zai hau kenan kawai a ce dama ya iya doki sai ruga da gudu yana rugawa da gudu sai shi wannan mai dokin sai ce isma isma ka saurara ka saurare ni sai ke cewa ba zan saurara ba sai jiyo ke faɗa abin da zaka faɗa ko so kake ka kama ni sai ce a'a dan Allah idan ka je gaba kar ka kuskura ka faɗa wa wani irin wannan abin da kamun saboda ba na son aikin alheri ya yanke a cikin al'umma ka ji bayan Allah saboda idan an faɗa wani gobe idan ya zo zai taimake ka koda a mota ne kace da Allah ne? zai ce a'a ba zan maka ba to amma shi saboda tunanin shi alheri kar a faɗa amma shi da kansa da aka ce kare faɗa sai da ya faɗa saboda ya san ya aiki mutum ya cire dukiyarsa ya taimaki addinin Allah akwai wani babban malami a ƙasar saudiya wanda ya rasu shi shekara ashirin da wani abu abdulaziz bin abdullahi bin bar malami wata rana yana zaune a cikin gida sai wani bawan allah sai ya zo gidan yana shigowa cikin gidan kawai sai ya fara buɗe dakuna zai kada yana cikin sata ya tattara kayan cikin gidan zai fita kenan sai shi babban malamin sai ya ji alamu yana jin alamu sai ya kira shutba folik suna zuwa sai aka tattara wannan mutumin ana kama shi sai ce a shigar da shi cikin daki a bashi abinci ya sha ya ci ya sha aka bashi ya ci abinci ya sha sai da lokacin sallar asbahi kai shi wannan babban malamin sai ya fito sai ce ina wannan bakon namu sai ce gashi sai ce zo mu je masallaci mu sallah aka tafi masallaci aka yi sallah shi bai san waye ba a lokacin sai da aka dawo sai yake cewa kai kuma me ya kawo ga gidana domin yin sata sai ce ma iyayena. da matata suna kasar siriya babu kudin da zan iya zuwa kasar siriya domin in je in yi magani ga matata domin matata ba ta da lafiya sai ce kamar nawa ne zai kai ka sai faɗa mai wasu kuɗaɗe shehun malamin dama ba matsayaci bane akwai kuɗi sai ibo kuɗaɗe kai sai ya bashi ya ce wannan zai isa sai zai isa sai ya tafi sai da ya tafi ya je ya dawo sai ya ce to dama shi ma'aikaci ne a cikin ƙasar saudiya sai ce ba zai ƙara yin aiki a wajen kowa ba sai wajen wannan dattijan yana zuwa sai ya same shi na karantarwa a masallacin madina bayan an gama karantarwa kwana biyu yana ta so ya ga shehin malami abu ya gagara ashe dama bai san sun shiga gida kusan yin ci ba a cika barin mutane sun zuwa gidan malami ba sai a fare mai kai hankali ya tashi kwana biyu ya tafi wajen wancan aikin kafin ya dawo sai aka ce ai babban malamin ya rasu yana zuwa sai ce wannan dattijan da zo wajen sai aka ce shehin malami ne abdulaziz bin abdullahi bin bas ina ya tafi ce allah mai rasuwa me ya faru sai a lokacin ya san ashe wannan babban malamin ne duk zaman da ya yi a gidan bai ma san waye ba amma ka duba irin alherin an kama barawon amma ba da ke shi ba amma kai ne za ka ce ku rike mun matsiyaci in je in dawo da masallaci wannan yake nuna aikin alheri idan kana so ka yi shi ka yi shi babu ruwanka da tunanin wai cewa wai ko mutane su yabe ka ko ka su yabe ka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1411 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasaddaqu ku yi sadaka wallahi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman wallahi akwai zamanin da zai zo mutum zai fito da kudin sa la yajidu man yaqbaluhu ba zai samu ma wanda zai karbi wannan sadaka tashi ba saboda Allah zai kwararo da arziki kudi zai yawaita idan ka zo ka ce wa mutum ga kudi sai ce a ni ma mai kuɗi ne je ka nemi wani in ka nemi wani zai ce ni ma kowa ne kuɗi ne a wannan lokacin amma fa lokacin na masifa ne duk wanda ya tsinci kanshi a wannan lokacin to yawanci yan wuta ne kuɗi ya yawaita a duniya kuma an kamo an kamo hanya ne ko ba kamo ba kuna kallon irin kudaden da ake da su yanzu wani kudin an ka faɗa maka gaba ɗaya wallahi wani ba zai iya bacci ba mutum ya yi ƙoƙari ya yi amfani da damarsa ubangiji ta ala ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai ke wa ɗaya daga cikin ku imamu malik rahimahullah a cikin littafin tamtibul madarik mujalladi na biyu shafi na hamsin da biyu imamu malik yake cewa man kana lahu furjatan fi qalbihi duk wanda yake son ya sami wani irin budewa a cikin zuciyarsa wa yanju min kamarati maut kuma Allah ya tseratar da shi daga magagin mutuwa ina ba ta kuna fahimta Allah ya tseratar da shi daga magagin mutuwa wa ahwali yawm al-qiyama da farkikin ran tashin al-qiyama falyakun fi amalihi fi sirri akthar minhu fi al-alaniya Mutum ya dinga yin aiki a boye fiye da wanda zai dinga yin shi a bayyane saboda ayyukan da zaka dinga yi a bayyane kai da Allah ne kadai Allah ce in tubu sadaqati fa mafiya idan kun bayyana sadaka Allah ce ma dalla da haka wa in tukhuha wa tukhuha al-fuqara fa huwa khairul lakum saboda idan mutuwa ta zo no going back babu damar da zaka ce zaka koma gidan duniya shi sai Allah ya ce min qabli an ya'ti ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikin ku anan ana buƙatar mutum ya gaggauta da yin aikin alheri hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal 1828 manzon Allah yana gawa Ali bin Abi Talib yace salatu la tu'akhiruha abu guda uku kada a jinkirta su as-salatu idza atat lokacin sallah idan yayi as-salatu idza hadarat wal janazatu idza atat janaiza idan an kawo gawa ayi sauri ayi ba a jinkirtawa sanan na uku wal ayyimu idza wajadat kufuan da mata ko budurwa ko bazawara idan ta samu manemi wanda ya dace da ita tsaranta to ai sauri a bata ba a jinkirta amma yanzu yarinya ta kai aure ta samu har ta fashe a unguwa ba za ta aure da ita ba wannan ana saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum yayi kokari ya jinki ya gaggauta yin aikin alheri salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani mai girma ubangiji ta'ala yake to an tubu mimma razaqnakum min qabli an yahtiya ko min qabli an yahtiya domin imamu nafi idan ya zo duk inda hamza ta kasance sakina sai ce ya jiya إذا سكنت فاء من الفعل حمزة فورس يليها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤدلا ويبدل للثلثي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم مهملا تسوق ونشاء ست وعشر يشاء ومع يحيي وننفعها ينبع تكملا وهجي وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتقوي وتقويه أخف بهمزه وريئا بترك الهمز يشبه الامتلا ومقصدة أو صد يشبه كله تخيره أهل الأداء معجلا تبدلا وباركهم بالحمد حال سكونه فقال ابن غلبون يا تبدلا الشافعي yake cewa idan an samu irin wannan kalma ya ajiya shi kuma imamu nafi sai ce ya ajiya sai ya ja kamar alifin ne babu wani hamza a wajen ina fata muna fahimta ubangiji ta'ala ya ce ku ce da dukiya kafin mutuwa ta zo idan mutuwa ta zai ke dan adam ba shi da uzuri a wajen Allah hadisi ya tabbata a cikin sunan nasa'i 1834 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mumini ya mutu za a dauki ransa idan hufira sai a kai shi kusa da sama ta daya mutanen da suke cin sama da sai su ce ma afiya ba hadin wani irin kanshi ne wanda mai daɗi, sai a dauki ran muminin kun san rai shine dan idan aka dauki ran sai a kai shi cikin tawagar rayukan muminai da suka mutu na annabawa da sahabbai cikin mutanen kwarai ana kaiwa sai waɗannan rayukan sai su fara tambayan wannan mutumin da ya mutu sai su ce mai ma za fa ala fulan ma za fa ala fulan sai su fara tambaye shi ya wani kuma wataƙila wani abun ungonku ya mutu ka je ka same shi a kan sai ya tambaye ka ce Allah sarki ya alaji wani ya alaji wani ya malam wani ana cikin wannan tambayin sai waɗansu daga cikin 'yan aljanna waɗanda suke sama sai su ce mai da uhu faɗi na wuka na fi zama duniya ku kyale shi yana cikin wahalalun gidan duniya bai gama hutawa ba tukuna ku kyale shi ya huta sai wani ya ce mai a'a wanda kake tambaya sai ya ce eh bai zo ba ai ya mutu kafin na mutu sai wani ya ce mai a'a faqad zuriba bihi ila ummihi alhawiya an tafi da shi zuwa wajen mahaifiyarsa alhawiya wutar jahannama kenan to mutum yayi kokari yayi aiki kafin irin wannan lokacin domin idan mutuwa ta zo babu excuse ubangiji ta ala ce min qabli an ya'ti ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني تيجي يا الله إذا ما قد ذكر تام شيء الله ما تقول تركيتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سورة آل عمران آية 30 30 30 35 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تو إذا متن بي سركا با malamai suka ce babu abin da dan adam yake fatan ya yi shi a rayuwarsa da ya wuce sadaka idan ya bar duniya idan mutum ya mutu zai rinka tunanin ka ashe na bata kai na lokaci ina ma waje kaza ina ma abu na kaza amma ina ma a ce na bada shi fi sabilillah saboda zai ga girman ladan aikin alheri amma mutum nawa ne yake da wannan dama ba zai amfani da dama shi ba mutum nawa ne yake da damar da zai tafi addinin Allah amma ba zai yi ba idan mutuwan nan ta zo ma mutum babu uzurin ka ce a'a a bari sai an jima wani mutum idan ya kasance mutumin kirki to Allah ya karɓi jinkirta musu saboda idan sun kare a cikin al'umma damuwa ne kun san ajali kashi biyu ne akwai al'ajalin tsawil akwai al'ajalin tsafi akwai ajali babba akwai karami ayyuka na alheri suna sanya mutum ya tafi babba akwai kuma rashin ayyuka na alheri sai mutum ya mutu da wuri wani kuma sai a jinkirta mai to idan wani bai aikin alheri sai ce laula akartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa in yi sadaka hatta mata an ce su sadaka hadisi sai bukhari 1466 sai mutum dubu daya manzo Allah ke tasaddaqna walau min huliyikunna ku dinga yin sadaka ko da daga cikin kayan adan ku ne ku dinga ba da zakka mata ma suna da zakka amma matan Allah zawa da yawa ba ta bayarwa ina mata muna fahimta mutum ya yi kokari ya ɗauki kuɗin sai bayar a cikin wancan hadisin da na faɗa na cikin sunna abi dawud dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka bata halatta ba sai ga mutumin da yake mai yaki fi sabilillah ko wanda ba shi mai yawa ko ko kuma li rajulin tusaddiqa alaihi mutumin da aka ma sadaka da aka mai sadaka ku shi kuma sai ya ɗauko sadaka sai ya ma mai kuɗi kyauta kaji kaji shishigi ba ka da shi amma wai ka ɗauka ka ba da kuɗi au lirajin istaraha ko mutumin da zai je ya siya a wajen wanda aka bashi an bashi wata gida zakkan wani abu ko rakumi ko sanuwa sai kuma mai kudi ya je ya siya a nan sau duk wannan babu ne ina fata mana fahimta dan adam yayi kokari yayi ayyuka kana alheri kafin mutuwa ta zai kebe min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani a ajalin qarib ya Allah ina maka zikirin kamun zuwa wani lokaci fa asaddaka kai in sadaka saboda na faɗa muku sadaka tana kashe bala'i da gobara ta in ka duba littafin sa'atun wa sa'a wani bawan Allah ne ranar da suka yi aure don ku gano falalar sadaka wallahi idan ba ka yi masifa sai ta same ka wani bawan Allah ne kawai yana ranar auren shi sai aka kawo mai kaza da aka kawo kaza irin kaza ta amarci din nan sun fara ci kenan sai ga wani almajiri na salamu alaikum a taimake ni dan Allah a bani abincin da zan ci ka san ango ya riga ya shirya yana ganin zai ci kazansa sai ran ya baci ko sai ya bude kofa sai ce ta fara ka tafi ka bamu waje ina cin amarci da ka zo ka daga mun hankali sai ya kore shi yana koran shi sai ya tafi kwana biyu sai Allah ya talautar da shi ya talauce yana talaucewa kun san akwai matan da kana talaucewa lai ba za ta zauna da kai ba kana talaucewa za ta tafi ita ma dama kudin ta biyu haka ne abun mamaki kawai sai matan nan ta ce ba za ta zauna da shi ba aure ya mutu da aure ya mutu ko sai ta koma can sai ta yi wani aure tana yin wani aure a jikin ranar auren mijin ya kawo kaza suna ci sai salamu alaikum a taimake ni dan Allah da abincin da zan ci sai shi wannan mijin ya ce qumi وافتح الباب وادفعي هذه الدجاجة Ila إلى waje. Ta shi ki bude kofa ta ɗauki wannan kazar je ki ba shi wannan almajiri sai mata ta ce a ah, mu ma ba yanzu nake ci ba ni fa kwaya ɗaya na ci sai buɗan bakin shi ce Allah zai ba mu ɗauka shi ba shi tana buɗe ƙofa ta miƙa kazar kenan tana ɗaga kanka fa'iza huwa zauju hal'awwal sai ga shi a ce mijinta ne na farko yau kuma ya koma talaka sai ta dawo tana ta kuka tana ta kuka sai ya kalli zaj'uha ko ta gaza yin haƙuri ya ce don Allah ne ya sa da kuka ta ce ka san waye yanzu yake yake roƙon cewa a taimake shi abincin abincin da zai ji sai ce bai sani ba sai ta ce wallahi mijina ne na farko yau Allah ya mai da shi talaka har ya faida shi ma ya zo yana roƙon a taimake shi da abincin da zai ji sai buɗan bakin shi wannan mijin na biyu sai ce wallahi ana sa'il al-awwal Allahu akbar yace wallahi ni ne wannan almajirin da nazo na farko nazo na tambaye shi ya bani abinci ya kore ni Allah ya juya abin yau shi kuma ya koma talaka kun ji bala'i rashin yin sadaka kenan daga an ce ana so a bada sadaka yawanci talakawa yana kallon alaji ne yana so ya gami alaji zai bayar kai kundin bala ka so naira ashirin ka bayar shi ya ɗauko naira dubu ɗari ya bayar oho kai dai ka bada naka amma irin wannan idan mutum bai yi ba zai shiga cikin matsala a dai lahira yana kallon masu kuɗi tafi aljanna tunda manzo Allah ya zahaba ahli juhuri bil ujuri haka haka haka sahabbai suka faɗa suka ce masu kuɗi sun tafi da lafiya take shi sa aka samu wani mutum mai kuɗi idan aka zo aka dame shi ya bada kuɗi ya bada taimako sai ya bayar idan aka matsa sai ke kai da Allah ku kyale ni kun kun ga dama ku je ku kai karan mu duk wajen malaman da za ku kai ai tun an sani dama kun kai karan mu wajen manzon Allah ka ji ai kai karan su kun kai karan mu Allah ka fata ma ubangiji ta'ala yake cewa launa akartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin sai in sadaka an kasance cikin mutanen kwarai to wannan ayar bata gama fassaruwa ba idan Allah ya kai mu zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da fadan abin da za mu faɗa abin da faɗa daidai Allah madaukakin sarki sanya mizani abin da kuma ubangiji ta'ala ya gafarta mun hada wa sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim wa ana an la ilaha illa anta